أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بحجه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشي لغوة الرمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 11 ga watan 6 shekara 2017 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a gidan alade Bello Gwiwa a cikin wannan gari na Sokoto birnin Shehu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka sa Qur'ani ya zama sababin tsiran mu duniya da lahira kafin mu fara karatu akwai tambayoyi da ya kamata a ce an amsa wasu yan uwa sun rubuto a kar makallahu bismillah assalamu alaikum warahmatullahi muna da tambayoyi kamar haka ta daya yake cewa Allah gafarta malam zan yi kiyamul laili da tarawih a raka'a goma sha ɗaya sannan in raba su farkon dare in yi rabi ƙarshen dare in yi rabi zai iya mai tambaya yana cewa zai iya yin wato raka'a goma sha ɗaya a tarawi da kuma wato sallar tahajjud kenan ko ya raba ya wani bangare na wannan sannan ya raba ya wancan bangare zai iya ba laifi akan wannan tambaya ta biyu yana da tsawon malam Allah ya kara maka imani sannan shi ne ya yi caca ya samu kuɗi ya sai riga kuɗin caca ya yi sallah da ita ya sallar shi mutum ne ya siye ya yi cata ya samu kuɗi da me da kuɗin cata sai ya sai riga ya yi sallah ya sallata ta yi ko bata yi ba tambaya yake yi ta yi domin hukuncin catan yana nan Allah zai kama shi sallah kuma shay'un akar ne fa man ya'mal mithqala dharratin khairan tana nan wa amal ya'mal mithqala dharratin sharran tana nan wancan hadisin na inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa min da yawan mutane ma'anar da suke bashi ba ma'anar hadisin kenan ba ana cikin sallah barawo sai zira hannu cikin aljihun wani ya sato kuɗi sallarsa ta yi koma sai ba karuwa ce ta tara kuɗi ta tafi aikin hajji da kuɗin karuwanci da ta je aikin haji da kuɗin karuwanci idan ta yi aikin hajin Allah zai karba ko ba zai karba ba zai karba karuwancin ta she'un akhar sannan aikin hajjin ta she'un akhar ne wani abu ne nawa na daban da haka shi ya ji tsoron Allah ya tuba ya daina ainihin wato tatar ɗaya kenan sannan na biyu ta yi ba mamaki lokacin da yake tatar wa'azi da karkatsi da kashedi bai zo masa ba da haka ƙa'ida na faman ja'ahu mau'izatun min rabbih ha falahu ma salaha da haka yi tsoron Allah ya daɗe ƙofa daga nan kare bari ainihin wato abin ya ci wannan shine tambaya ne ban yi mutum ne ya yi zanabi a aure ba watakila sai ya ji ana wa'azi sai ya tuba to dole sai ya ji ya kai kan kanshi an masa haddi na bulala ko ya abin yake to kullum yana daga cikin sunayen Allah akwai astikiru mai rufin asirin bayi da haka za ka ga ita shari'ar musulunci kofar da ta buɗe kullum so take a guje ma laifin ma ba ma a afka ba shi wajen kama mai laifi a shari'ar musulunci za ka ga kafin ƙa'idojin da take sawa a cika sharaɗi gurin kama mutum yana da wahala shi yasa maqasidin shari'a guda biyar ne na farko Allah ya aiko annabawa da addini don a tsara addinin shi kanshi ɗaya kenan sannan na biyu don a tsare rayukan mutane na uku a tsare dukiyar mutane na hudu a tsare mutuncin mutane sannan na biyar akwai addini to yana daga ciki ir tsara mutuncin mutane shi yasa aka sanya hudu haddi na kazai yanzu a ka'ida ta shari'ar musulunci da za ka zo ka ga wani yana zina iri da mudu ka gan shi amma idan ka faɗa cewa wani ya yi zina ba za ka iya kawo shaidu guda hudu ba da za ka tabbatar da abin da ya faɗa ka fa gani fa amma da za ka fito ka cewa na mazinaci ne sai an kwantar da kai amma bulala tamanin don kiyaye mutuncin mutane to saboda haka duk mutumin da ya samu kanshi cikin wani aiki na banda wanda babu wanda ya sani wannan tsakanin shi da Allah ne sai ya ji wa'azi sai ya tuba to shi Allah madaukakin sarki annabi ya faɗa ya ce Allah yana farin ciki da tubawa fiye da mutumin da ya shiga cikin daji irin dadin dadinka ihun ka banza din nan yana haya akan dabba akan ta akwai abincin shi da abin shan shi sai ta kubuce mata yazo kawai ya zauna yana jiran ta Allah ta kasance kawai can sai ga ta Allah ya dawo masa da ita saboda tsabar farin ciki da ya tashi sai ya ce Allahumma anta rabbi wa ana anta abdi wa ana an anta anta abdi wa ana rabbuka yace Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka annabi yace yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to shi yasa yana daga cikin jin kai da tausayi da rahama ta Allah idan mutum yayi aiki mara kyau ya tuna cewa wannan aikin mara kyau ne ya tuba ya gyara Allah madaukakin sarki sai ya canja aikin mara kyau sai ya mayar da shi mai kyau wannan yana daga ciki wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu ya wa kana Allahu ghafurur rahima saboda Allah mai gafara ne mai jin kai ne shi yasa kullun nake faɗa na ce mu gode ma Allah da yake da sifa kamar haka attawabu ne mai yawan karɓar tuba ne algafuru ne mai yawan gafarta zunubi ne da yadda zunubin yi ma ɗinɗimi sannan kuma algafaru ne mai yawan gafarta zunubi da yadda zunubin ya maimaitu sannan kuma Allah alwadudu ne masoyi ne don ka masa abu ka tuba ka koma gurinsa yana son ka bai sa kuɓata shi yasa masu laifi na faɗa na ce iri biyu ne akwai inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina dan haka mutum in yana daga cikin wanda za su yi abu ya gane ba daidai bai ya sauri ya koma ya risana ya wa Allah subhanahu ta'ala wajen neman tubarsa to babu yadda za a yi su saba da Allah subhanahu ta'ala dan haka malaman da suke cewa mutum ya yi laifi ya tuba ya gane cewa ba daidai bane ya dawo gyara wannan kamar izgili ne da Allah ni ban daga cikin masu wannan fahimtar duk lokacin da kai kuskure ka gane ba kuskure ba ka gane cewa kayi ba daidai ba to ka yi kokari ka yi sauri ka koma wanda insha Allah in an zo ayoyin da suke maganan tuba da idanin Allah za mu faɗi da wannan matsalar ƙwarar gasken gaske wannan shine kuma Allah ya karɓi tuban mu kuma ba wanda ba shi da kusakurai kowa ya kokarin ya jara kusakuransa mu je ta gaba sai tambaya ta karshe kana malamin Allah ya kara maka ikhlas ya ce tambaya yana son da Allah malam ya samu lokaci akan wannan kudin munafikai babu lokaci yawan shi cikin tafiyar da Allah a samu lokaci a yamma da shi akan to insha Allah a yi hakuri na ganin sai mun juya ɗaya bayan shafin idan mun je kan alladina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqi sai in yi kokari wajen fadar wa'annan ainihin wato sifofin jiya mun fara bayani akan ayar wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ويعلم شهداءكم من دون الله ودعوا شهداء Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin in kun kasance kuna cikin shakka da kokonto mimma nazzalna daga abin da muka saukar ala abdina akan bawan mu shine annabi Muhammad Allah ya ce fa'atu bi suratin min ku zo da sura misalin Shi shine jiya muka ce fa'atu suratin min mislihi wato wannan umarni ne wanda kharaja ila ma'ana ta'adi ya koma zuwa ga ma'ana ta gajiyarwa ba umarni ake baka ba a ce kai a'a ko da an ce kai to baka isa ba ba za ka iya ba sannan tankiri na karatewa suratin to kowace sura ma in ka ga dama ka zaɓa a cikin ƙur'ani wacce kake ganin ita tafi maka sauki ka zo da misalin ta domin nuna ainihin wato liradatul umumi wa shumul da haka sukan ce kamar yadda muka fara magana su malaman balaga umarni yakan fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga babubbuka jiya mun fara magana akwai akwai akwai fi'lu amrin lid-du'a kamar rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Sanan muka ce akwai fi'lu amrin lil muka ce wannan kakan faɗa ga mutumin da yake da kai da shi matsayin ku daya zaka ce masa izhab ila da taquluhu liman yusawika ga wanda yake matsayin ku daya muka ce akwai fi'lu amrin lil dan shiryar da shiryarwa Allah ya ce ya yi na amanu idan ta dayantum bidinin ila ajalin musamman faktuhu sannan muka faɗa jiya muka ce akwai fi'il amrin littahdi akwai lokacin da Allah zai umarni ya ce ai abu amma ba yi yake so ai ba jan kunne da kashiri ake wa mutane sannan akwai fi'il amrin littahdi dan gajiyarwa to wannan yana daga ciki da Allah zai ce fa'atu bi suratin min mislihi umarni ne Allah yake umarni na gajiyawa dan babu wanda yake ansa wannan umarnin sannan akwai fi'ilu amrin lil ibaha dan halatta abu kai kaman wakulu sharabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad sannan akwai fi'ilu amrin lil taswiya dan daidaita abu idan yan wuta suka shiga wuta Allah zai ce musu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum yanzu ko kai hakuri ko Allah ya sa ka da kai hakuri duk ɗaya ne a nan duniya ba an yi an yi ba an ce ka yi hakuri ka ba Allah ka ki hakura don haka sa mutum wata sai a ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum wannan shine fi'il amrin littasuya ba abin da zaka yi Allah ya ji tausayin ka ba za ka yi kuka ba a ce to ai wani saboda ya cika ihu ya kamata a tausaya mai sannan ba za ka shiga wuta ba tun da ka shiga ka dake ko tari ba ka taɓa yi ba a ce kai wannan fa saboda daure su ya kamata a tausaya mai wallahi Allah zai ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum sannan akwai lil ikram fi'lu amrin saboda girmama Allah zai ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci sannan akwai fi'lu amrin lil dan baiwa shine Allah yake faɗa a Qur'ani yace fakulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba sannan akwai fi'lu amrin lil wat tahqir dan gajiyawa shine wanda muka bada misali wanda Allah zai ce kul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfe sannan akwai fi'il amrin liddawa shine muka wuto a suratul fatiha cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici wannan fi'il amrin ne liddawa domin wanda yake sallah alama ne na musulunci da haka roƙon da yake ma Allah yana roƙon Allah ya dawwamar da shi akan wannan tafarkin ne sannan akwai ainihin wato fi'il amri littamanni dan guri akan abu kamar yadda Umar al yake ta ala ayyuhal layl tawil alan jari bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali sana akwai fi'il amr lillaki ba Allah zai ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i sannan akwai fi'il amr lil izn wanda yazo ya kwankwasa maka kofa yace in shigo me zaka ce masa udkhul da haka wanda suka je za su shiga aljanna Allah zai ce musu udkhuluha bi salamin amini sannan akwai fi'il amr lit taqwid in an ce ka kasance haka za ka kasance shine Allah yake faɗa a ƙur'ani ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an kula lahu kun fayakun sannan akwai fi'il amrin litakhayyir dan zabi shine fanku fankihu ma tsaba lakum min an masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum sannan akwai fi'il amrin litta'dib dan ladabtarwa kamar faɗin annabi da yake cewa ya sammin laha. wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika sannan akwai fi'il amrin litta'ajjub dan mamaki kamar yadda Allah yake cewa annabi unzur kaifa darabu laka al-amsala ka kalle yadda suke buga maka misali amma fa dallu fala yastati'una sabila sannan akwai fi'il amrin litakzib dan ƙaryata Allah ya ce qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin sannan akwai fi'il amrin lil in'am Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu sannan akwai fi'il al-amr lil mushawarati shine annabi Ibrahim ya ce ya bani ya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'man sannan akwai fi'il al-amr lil inzar dan gargadi Allah ya ce wa fi samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin idan ka koma cikin alfiya ta Shehu Abdullahi Gwandu Bai suka yi ba su wuce goma ba ya kawo wa'annan sa'idojin na balaga ya wake su shi yasa na faɗa a wajen karatu na cewa wayannan mutanen karatun da suka yi karatu ne na tashin hankali mutane na rena malamansu na gida daga kansu shi yasa kullum kana so ka ana nauyin malami to ka kalli ɗalibi shi wallahi in ka kalli rubuce-rubucen a shehu abdullahi gwandu dole za ka gane cewa lallai shehu usmanu ya yi ɗalibai wato mallan ya kai mallan malan ya kai malam sai kana karanta littattafan shi shi yasa wannan alfiyar tashi ta miftahu tafsir baiti dubu da ɗari biyu da wani abu dan ɗalibai su haddace su san ƙa'idoji na tafsiri baiti dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu shehu abdullahi gulli da malamin da ya wannan littafin da ba ɗan gida ba ne ɗan waje ne littafin in ka ga yadda za a ɗauki littafin ana wasa shi ana koɗa shi sai ka sha mamaki annuqaya ya dauka na al-Imam Sudi da kuma al-Itiqan din shi ya waki shi cikin baiti 1200 da wani abu shi yasa in Allah yadda yana daga cikin littattafan da zamu ba muhimmanci wajen ɗalibai su karanta littattafan su haddace su don ya taimaka musu a gidan tafsiri da izinin Allah ya taba matsala ta nahau matsala ta sarfu matsala ta balaga alwujuhu wan nazair a ciki ulumul qur'an ulumul tafsir ba abin da shehu abdullahi gulli bai taba ba a cikin wannan alfiyar tasa babu to shi yasa da ya zo magana ya haɗe su da baki da a cikin baitika da basu wuce goma ba ya ainihin wato faɗe su Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki wannan ayat da aka karanta yanzu tana daga cikin ayoyin da ake ce musu ayatu tahaddi wato ayoyi na kalubale a cikin makka Allah madaukakin sarki yayi kalubale a gurare da yawa ya ce musu qul fa'atu bi kitabin min indillahi ku zo da littafi daga wajen Allah in kun isa huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin wanda yafi shirya akan wannan littafin da nazo da shi daga gurin Allah in bi shi in dai da gaske kuke sannan Allah ya ce kul ka ce musu la in jama'atil insu wal jinn da aljanu da mutane za su taru ala an yi atu bi misli hadha alquran akan suna so shi sun zo da misalin wannan alqur'anin Allah ya ce ba za su zo da shi ba la ya atuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din ko da sashi yana kare ta sashi yana taimaka ma sashi ba za su iya ba da farko qur'anin aka yi kalubalanta ka tokal su kawo misalin shi idan sun isa kamar yadda Allah ya ce am yaquluna taqawwala bal la yu'minun suna cewa annabi ne ya kirkiri wannan qur'anin ya faɗa ya ce Allah ne ya aiko shi Allah ya ce kai ba wannan magana bane sun dai kin imani ne da aka sai ce fal ya atubi hadithin mislihi idan kun isa ku zo da qur'ani kwatankwacin irin yadda ya zo da shi in kwanu sadiki ne in dai daga ta kuke akan abin da kuke faɗa cewa wannan qur'anin ƙarya ne ba annabi bane ya zo da shi daga gurin Allah da aka gama suka kasa Allah sai ya dawo mataki na aya goma yace am yaquluna kara sun ce annabi kirkiro wannan Alƙur'anin yin sai yace qul fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin ku zo da misalin sururi guda goma na wannan ƙur'anin ƙirƙirarru, wa da su tsatin min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira kuma duk wanda kuke ganin cewa zai iya ba ku gudunmawa da agaji wanda ba Allah ba in dai a da kuke cewa wannan ƙur'anin ƙarya ne to ku zo in kun isa ba za su iya ba Allah ya tsara ce masu wa ma kana hadal ƙur'anu an tara wannan alƙur'anin bai wa a ce ƙirƙirarsa aka yi min dunillahi ba daga wajen Allah yake ba ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يسي أم يقولون افترع سيتي قل فأتوا بسور مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أما مكة da aka buwa nan matakan Kur'ani farko suka kasa aka dawo sura goma suka kasa sai aka dawo bi suratin mislihi aka dawo aka ce fa'atu bi suratin mislihi ku zo da sura kwatankwacin ta alƙur'ani haɗe suka kasa to kar su larabawan makka su ɗauka cewa su kaɗai suke da ƙalubalen domin kamar yadda muka faɗa idan ka kalli larabcin makka da larabcin madina za ka ga larabcin makka ya fi ne ita kuma madina bariki ce saboda can sun fi alfahari da takama da larabci ke sa wani lokaci idan allah ya tashi saukar da wahayi za ka ga ƙur'ani ba waƙa ba ne sannan kuma ba saja'u ba ne, sannan sai dauki uslubi irin na watsa kuma irin na saja'u kuma ba za ka ce masa waka ba kuma ba za ka je masa saja'u ba kamar yayin suratul qamari da Allah ya kira ta yace mata suratul qamari tun daga farkon sura da Allah ya ce yake tarabata sa'atu wan shaqqal qamar to har surar ta kare babu wata aya da ba da ra'un ta kare ba babu dan ba karshen ayan fi maqa'adi sirikin inda malikin muqtadir ban da ra'un ra'un ra'un kowace aya ta dinga tsari a ikita rabatis sa'atu min shaqqal qamar wa in yara wa yaqulu sirrun mustamir wa kadzabu wattabu ahwa'ahum kullu amrin mustaqim wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hikmatun baligha fama tughnin nuzur to haka aka je karshen surar aka ce fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir yanzu ga shamsi wa duhaha ba aka kare ta duhaha ba wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha har aka je fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha saboda kwarewa ta wanda yake yin magana shi yasa da suka ga yazo da abin da yafi karfin tunanin suka sai suka ce ai waka ne sihiri ne yau a faɗi wannan jibi a faɗi wannan gata a faɗi wannan to da aka baro makka aka dawo madina su ma yayin da ya zamanto akwai wannan tahaddin sai Allah ya sake yin kalubalen a nan madina Allah madaukakin sarki shine ya ce musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min misli ku zo da sura kwatin alqur'ani wad'u shuhada'akum sannan ku kira shuhada'akum shine ai ahdiru alihatakum ku halatto da ababen da kuke bauta allazina tastansiruna bihim wanda kuke neman taimakon su idan abu ya taso muku mujahid yace wa du'u shuhada'akum shine ud'u nasan na annakum aradtum ku kira mutanen da za su zo su ba da shaida cewa lalle kun iya mu'arada da alqur'ani ai shi yasa busairi yake cewa raddat balagatu da'wa mu'aridaha radd al-ghuyur jani an alqurani yace balagan alqur'ani ta kai farmaki ga duk wanda zai yi fito na fito da ita irin kai farmakin nan na mutumin da yake tafiya da kanwarsa ko yasa wani ya ya taba ta kama hannunta ya za ka ga kai farmaki gurin mai da martani gurin kare mutuncinsa to duk kuma wanda ya kawo mu qur'ani farmaki to haka balaga qur'ani take mai da farmaki wajen kare ainihin wato shi littafin na Allah subhanahu wata'ala dan haka kalman shuhada da Allah madaukakin sarki ya amfani da ita a nan gurin akan yi amfani da kalmar shuhada ko shahid ta koma zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce ash-shahidu ana nufin shi kan shi kowane annabi wanda ya ɗauko saƙo daga gurin Allah ya isar shi yasa Allah ya ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida wannan shine na farko ko sannan na biyu akan ci ash-shahidu ana nufin shine al-maliku ko al-malaku al-hafiz mala'ikan da Allah ya sa ya kula da kowa a nan gurin ana ce masa ash-shahidu shi yasa Allah ya madaukakin sarki yace wa asharaqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi alkitab sai yace wa ji abin nabiyina wash shuhada za a zo da annabawa da wanda za su ba da shaida akan aikin da kai a gaban Allah shine Allah yace wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun kowace rai za ta zo tare da ita ko wanda zai koro ta to gaban Allah sannan da wanda zai ba da shaida akan ta sannan akan ce ash-shahidu da ma'anan ummatu muhammadin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sukan ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'a sannan akwai ashahidu shahid shine na hudu bil haqqi 'ala al-mashhud alaihi wanda zai shaida da gaskiya da kuma wanda za a yi shaidar a kansa Allah ya ce wa Kazalika da ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida da ka shuhada kaga shaidu a nan gurin shuhada sannan wanda aka kashe shi a wajen yaƙi ana ce masa shahi sannan jam'insa shi ma mai shuhada ne Allah ya ce in yamsakkun qarhum faqad massal qawma qarhum sai yace wa tilka al ayyamu nudawilha bainan nas wal ya'lam alladhina amanu wa yattakhidha minkum kun ga shuhada nan wanda suka mutu a wajen me a wajen yaki shine ya faɗa yace wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min nabiyina was-siddiqina wash-shuhada kun ga wancan washu shuhada din ya sha bamban da wannan kuma fa'atu bi suratin min mislihi wa da ume shuhada'akum idan ka ce dukkan inda kaga kalman shuhada'u da irin wannan ma'anar da ka ganta anan zaka yi mata fassara to wata nan zaka ga kai fassaran fassaran ta ki fituwa kai da kanka a jikinka zaka gane cewa fassaran ba daidai bane sannan akan ce ash-shahidu da ma'anan al-hadir wanda ya halattu yana guri ake yin abu shi yasa Allah ya ce am kuntum shuhada'a إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي sannan wato ababen tarayya da gunki ana ce musu ainihin wato shuhada wanda shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a wannan ayar da haka sai Allah ya faɗa yace fa'atu bi suratin min mislihi wa da'u akum ku kira ababen da kuke bauta ba wanda ba Allah ba wanda kuke ganin za su iya kawo muku agaji in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi wato fi ma kultum cikin abin da kuka faɗa cewa wannan alƙur'anin annabi ne ya kirkiro shi ƙarya ne daga gurin Allah ko cikin abin da kuke da iko akan shi wajen mu'arada fito na fito da wannan alƙur'anin ba Allah ya faɗa ba a wani gurin ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan annabi ya zo ya karanta musu ayoyin mu qalu sai su kalli annabi sai su ce launa sha'u la qulna misla hada a wannan magana da ka zo kana faɗa mu ma mu gana ma za mu faɗa irin ta in hada illa asatirul awwalin ai ba kuma mane tatsuniya ce kawai ta mutanen farko kake zuwa ka karanta har wani da zai juwa ce wai Allahumma in kana hada huwa al min indik Allah in wannan Qur'anin gaskiya ne daga gurin ka fa amtir alaina hijaratun min samai Allah kai mana ruwan dutse na bala'i daga sama ka san an dade ana faro ta ba ko kuwa awai itinabi azabil alim to shine Allah فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي taf'alu وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله يأتي فإن لم تفعلوا إذا بكوا إيقاوا مثال سورة ليتا القرآن بينزو ولن تفعلوا ننجم ما بلاكوا إيابا ذاك فاتقوا النار ku tsoron wuta allati da hannasu wal hijara wacce makamashinta mutane ne da kuma duwatsu iddat wacce ita wutar an yi tattalin talil kafirina ga kafare masu musun bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai Allah ya kawo cewa fa illan taf'alu fa illam taf'alu ga sharadi sannan kuma ga lam aka kawo harfu nafain wa jazmin wa qalbin domin dama ana ce masa harfu fi'il ne don korewa yake wa jazmin yakan sa fi'ilin mudari ma'anarsa ta tashi daga mudari ita koma madi shi yasa aka ce masa wa kalbin wa jazmin kuma yana sa jazma sannan aka kawo wa lan lan shi kuma harfu fi'il wa nasbin wasu kibali yana kore abin da za a yi yanzu da abin da za a yi nan gaba shi yasa a kawo fa'il lam taf'alu to walan taf'alu yin amfani da wannan jimlar malaman balaga suna cewa wato yin amfani da lam ta biyu lan to yufidu dawamu tahaddi yana fa'idantar da wannan kalubalen fa yana ci gaba fil madi wal hadir wal mustaqbal ada Allah yayi yayi yanzu kuma har gaba Allah yana ƙalubalanta duk duniya in ta isa ta zo da misalin sura ɗaya na alqur'ani in an isa kuma har yanzu ba iya ba wancan mutanen da ƙur'anin yake magana da su larabawa ne fusaha wanda lokacin da larabcin yake tataccen larabcinsa wani abu na gurɓacewa bai shige shi ba amma yanzu da wasu abubuwa ma suka shiga larabcin sai a hankali daga ka haɗu da balarabi a hanya kamar larabci ya ce wannan larabcin ƙur'ani ne sadakan lawal aziz yana ganin ka masa darijiyan nan kawai wannan larabcin da kake ɓata lokaci kake ya kamata sai an je aji ne ake wannan larabcin ba a kan hanya ba ya ce maka sadakallahu alazim dan haka Allah sai ce fattaqun nara dan haka ku ji tsoron wuta dan haka suka ce a wajen fattaqun nara akwai ijazun sarif su malaman balaga ila al-ghayat maqsuda wato jauhariya akwai ainihin wato takaitawa wanda yake karkatar da mutum zuwa ga makwarar abin da ake nema da haka abin da Allah yake nufi fa in ajistu in dai kun gajiya ba za ku iya zuwa da misalin wannan Kur'anin ba sura ɗaya ko da in na a'tina kal kautsar ne to fa kafu nara jahannam to ku ji tsoron wutar jahannama bil imani bil qur'ani wa bin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa ku yi imani da qur'ani ku bauta ma Allah shi kaɗai kuma ku yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa qudu annas wal hijara makamashin wannan wutar ita ce mutane da kuma ainihin wato duwatsu malamai sun ta maganganu da haka shi allamatul qur'ani da abin da ya zo akwai ayar da take fassara shi zai ce malamai sun ce kaza kaza kaza kaza amma abin da yake bayyana wannan ita ce aya kaza da ta zo a guri kaza Allah ya faɗa a wani gurin ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku dinnan da abin da kuka bauta mu wanda ba Allah ba sai ce hasabu jahannam wato makama shine na jahannama antum laha wariduna a lokacin ba gumaka suke bauta ma na katako ba da duwatsu da waye da waye to wannan gumakan da suke bautawa na katako da waye da waye Allah sai ce innakum ku nan, wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba to hasabu jahannam wato makamashi ne na wuta antum laha wariduna kuma sai kun cizza mata sai kun gangara mata inji Allah dan haka wannan shine dan haka Allah ya sake faɗa a suratul talaq ko suratul tahrim yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudu an-nasu wal hijara sai ta alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru da haka makamashinta ita ce ainihin wato mutane da kuma ainihin wato iraki wannan abin nan mutane da kuma gumaka da kuma duwatsu da suka ainihin wato bauta masu shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar akan wannan sannan ga mala'iku wanda ba sa jin tausayi da Allah ya ce su bige su bige yadda ka san idan kana zaune ka abinci kana numfashi haka suke jin daɗi to su kuma su dake ka haka suke jin daɗi saboda Allah ya sa su aiki suna yi saboda su la ya asuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ba irin renin wayan da ake ba a ce wani wali duk da ƙarya aka mai yana cikin tafrihul khatib sai manaqib tajil awliya wa burhan asfiyai wani ya fito ya kare wannan magana kuma ba za ta kare bare nan hankali wai mala'ika ya tura wani Allah ya tura mala'ika ya je karɓo ran wani ya ji ya karɓo rai ke shikenan sai ya zamanto cikin rayukan da shi mala'ikan ya karɓa akwai ran wani ɗalibin wani shiri sai matar ta samu alga ta malam ta ce alga ta malam mala'ika ya ɗauki ran ɗalibin kawa ne yana dubawa sama sai ya shi yana tafiya sai ya bi mala'ikan a sama ya je ya ce bar ran ɗalibina da ka ɗauka ya ce a kasan fa Allah ne ya aiko ni ya ce ka bani na wannan fa yana nan fa a rubuta ba karama wani ake faɗa ba kuma in ka ce wannan abin ba daidai bane a ce kana zagin waliyi da yake ba shi kiti kiti kiti kiti aka kama kokowa da mala'ika da shi a tan sama ba can da ya mamaye mala'ika ya ɗauki mala'ika ya buga shi da ƙasa Na haka duk rayukan da ya ɗauko ranar sai suka gudu sai suka koma inda suka gudu da mala'ika ya tashi sai ya faru wajen Allah Allah ya ce ina rayukan da na tura ka na ce ka karɓo yace Allah ai kafi ni sanin abin da ya faru tsakani na da bawan kawa ne yace ai kaga matsala da aka da yace ka bashi ai da sai ka ban mai din ba ga shi ka da Qur'ani fa Allah ya ce la ya asunallah ma din ba ismu musul ban duk abin da Allah ya ce su sun yi abin da ya ce su bari sai sun bari la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya haka Allah ya ce amma sai gashi a littafi ana karantawa wai an ɗauki mala'ika an buga da ƙasa kuma a sama ma aka bi shi aka buga shi da ƙasa kuma an kai magana kace wannan abin ya ci kawar da Qur'ani ba daidai ba bane kuma kaga wani ya fito yana kare wannan fa sai ta ai kenan zagin waliyi ake ba a san waliyi Allah ya ce uiddat lil kafirina an yi tattalin wuta ga kafire ne shine masu musun kadaita Allah subhanahu wata'ala masu ƙaryata manzanni da shari'ar da Allah ya aiko shi yasa al-imamu ibn kafir yace da Allah ya ce uiddat to wannan dalili ne tana nan an ajiye ta tana jira tana nan dan haka Allah ya faɗa a surata ali imran yace wattaqun nar allati uiddat lil kafirin sai yace wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko Allah zai muku rahama haka yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina ita kuma da haka da wuta da aljanna kowace an yi ta tana nan shi yasa al-imam al-qahtani yake ta wal jannatul ulya wa naru jahannami darani lil qismaini daimatan yace da aljanna madaukakiya da wuta gidaje ne guda biyu suna nan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sa an aje su domin akwai ajirin da suke cewa ma ba ma wuta ba aljanna gabaki daya haka zaka ga ana tama mutane renin hankali da yin wasu abubuwa wanda ainihin wato ba daidai bane da haka wuta tana nan an ajiye ta Allah madaukakin sarki ya tattalin ta aya ta gaba yace wa bashir ladina amanu wa bashir ladina amanu wa الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة Allah ya ce wa bashirin lazina amanu a wanda suka yi imani bushara wa amilu salihati kuma suka aikata aiki mai kyau an da lahum jannatin lalle suna da aljanna da ta jiri min ta hati hal an haru wadda suke gudana a ƙarƙashinta kullama duk lokacin da ruzi'u aka azarta su aka ciyar da su min ha daga cikin ita aljanna ɗin min samaratin rizal wato daga 'ya'yan wato itace na arziki qalu sai su ce hadal lazi. wannan da aka ba mu rizquna min qablu an kawo mana shi a matsayin arziki kafin wannan lokacin wa utu bihi sai a sake zuwa musu da wani mutashabiha wanda yake kama da irin wannan wato wajen wato wajen launi amma ba su kama wajen ɗanɗano ba walahum fiha azwajun mutahhara kuma suna da mata waɗanda aka tsarkake wa hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a ciki wannan yana daga cikin abin da qur'ani yake shi yasa idan ka tashi tun daga qur'ani yana da masadiru guda hudu akwai qara'a ya qara'u qira'atan akwai qara'a ya qara'u qara'in sannan akwai qara'a ya qara'u qar'un sannan akwai qara'a ya qara'u qiran wa'annan guda hudu ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan wato ƙira'atan da ma'anan makaru abinda ake karanta kuma ƙur'ani ana karanta shi sannan ƙara'a ya ƙara'u ƙara'in ƙara'in shine addala'il abinda zai nuna maka cewa akwai abu kaza samun ƙur'ani a gabanmu yana nuna mana cewa akwai Allah subhanahu wata'ala sannan ƙara'a ya ƙara'u ƙar'un shine haɗawa alƙur'ani kuma a haɗe yake sannan ƙara'a ya ƙara'u wato ƙiran wanda ya haɗa aikin hajji niyya guda biyu ta tamattu'i da ifirari sai a ce yana ne to da haka qur'ani yana haɗa abu guda biyu ne da ya maka maganan mutumin kirki zai maka maganan mutumin wa banza shi yasa Allah yana gama da yace wattaqun naral lati uiddat lil kafattaqun naral lati yuqulu hannasu wal hijara uiddat sai ce wa bashiril ladina amanu a ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau bishara da haka sai zaman wa bashir alwawu asr ma qabla hala mahalla la hamil bashir kuma fi'il amrin ne yi musu bishara da haka sai ya zaman to mudari'in sa yubashir shi ne ta tabshir da haka alladhina amanu shi ne fi mahalli nasbi maf'ulun bihi da aka amanu din gabaki dai wa amir salihati jimla ti sila la mahallal hamil al ta ainihin wato amanu din shi yasa a wannan ayar idan ka dauke ta akwai abu guda hudu na farko akwai al-mubashshir mai yin bishara da aka daga bashara ko yubashiru ismu fa'il mubashshir waye mubashshir a ayar shine annabi muhammad da aka shi Allah ya ce masa wa bashir kuma ya fito da wannan a cikin wasu ayan qur'ani qararai fi ya ayu annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran shine al-mubashir din da yake nan ko Da haka sai kuma wanda ya tsaya matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'ummarsa wajen yi wa al'umma ta bishir din da haka yana cikin mubashir din sannan nabi akwai al-mubashsharu bihi abinda aka yi bishara da shi a nan ayar mai aka yi bishara da shi ita ce aljanna sannan kuma akwai ainihin wato almubasharu almubashar wanda aka yi ma bishara suwaye aka yi ma bishara su ne masu imani akwai wanda aka yi ma bishara masu imani akwai abin da aka yi bishara da shi shine aljanna sannan me sababin a yi maka bishara shine al-iman wal amal salih imani da aiki mai kyau don haka da Allah ya tashi ya faɗi mai bisharar shine annabi Muhammad ya ce wa bashir sai ya faɗi sababin bisharar shine al'imanu wal Salim. sannan waɗanda aka yi bishara su ne masu imani abinda aka yi bisharar da shi shine ainihin wato aljannar Allah subhanahu wa ta'ala da haka irin wannan malamai suka ce ita kalmar bishara idan an yi amfani da ita asali shine akhbir ka ba da labari wal bisharatu kullu khabarin kullu khabari siriqin duk wani labari na gaskiya ta tagayyaru bihi basharatul waje, wanda in an faɗa maka da an kalli fuskar ka za ta canza wa yusta'malu fil khair wa shar idan an faɗa maka cewa ga wani abu na alheri ya same ka zaka ga fuskar mutum tana bada sako na alheri idan an faɗa maka kuma an ce ga wani abu na muni ya samu to za ka ga fuskar mutum tana ba wa shi ya sa har bahaushe ma ya ce labarin zuciya a tambayi fuska ba ka bahaushe ya ce ba to bishara a baka wani labari wani abu zai same ka na alheri ko kishiyar alheri tun kafin abin ya samu idan mai kyau ne to bishara sai ta alheri in mara kyau ce to an riga an samu matsala shi ya sa a wancan lokacin Allah ya ce ma larabawan jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan idan aka yi matsayin su bishara cewa ya haifi ya mace Allah ya ce za ka ga fuskar shi ta tinnike ta yi bakin irin ya tawara min al'ummi min su ima bushira yana koyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi A ayamsikuhu ala huli ko dai ya rike ta a wulaƙanci ba ci ba sha ba ɗaukar nauyinta am ya dusuhu ko ya je ya buɗe ta ya sa ƙasa ya rufe ta a ciki Allah ya ce ala sa'a masu yin irin wannan aikin aikin su yayi muni to akwai jahiliya ta da akwai jahiliya ta yanzu yanzu wasu da an ce an yi haihuwa zaka ji ya ce mu ne ko su ne ba haka ban in an ce mace ce sai ce to an kuma mace ta haihuwa wannan wata jahiliya ce take motsa akwai yadda muka je karatu wata mata ta rubuta ce dan Allah a taimake ta da addu'a tana da ciki ta haifi ɗaya biyu uku mata ne ga na hudu mijin ya ji ya ce wata mutuke ke hula yara ce ya ce wallahi in ta tsara haihuwar na hudu mace shi kuma wallahi sai ya mata duka shi ne ta ce don Allah a taimake ta da addu'a ga halin da take lalla ta haihu na hudun sai Allah ya sa kuma sai ta haifi namiji yana tun wajen harkokinsa aka buga mai waya aka ce ai ta haihu ran shi a ɓati yana jiran ya ji an haifi mace ya dawo gidan ya bala'i sai aka ce ai namiji ne sai dariya irin bos ya sa an kawo mai afto a kwando sai ce wai dama kyale ta fi wai ba gashi ba yanzu da yanzu ya ɗaukar mataki wai dama kyale ta fi ya sa ta kyaye wa ba to kaga wannan ai wannan jahiliyar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu eh? to saboda haka a ana nuna mun cewa lokaci yayi an gane Allah ya faɗa mana ya ce wallazina tanibu taguta wanda suka nisanci dagutu an abu abuduha ba sa bauta ma dagutu wa anabu ila Allah kuma suka maida al'amarin su zuwa ga Allah sai Allah ya ce lahumul bushra sai ya ce fa bashir ibad Suwaye yastami'una alqawla يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين wa الله hum kawa bayina bushara suwaye suna wa'anda za su zo su zauna su saurari magana sai su ɗauki maganar da tafi kyau su bi ta babu magana ko mafi kyau a duniya kamar maganar Allah da maganar Annabi Muhammad yasa Allah yake wattabi'u ahsana ma unzila suka bi mafi kyan abin da muka ainihin wato saukar to kamar yadda wancan ranar na faɗa muku na ce ɗaya daga cikin mu wato da ainihin wato abubakar riba ya halatta wannan majalisi ya kuma sake halattowa yau an gane saboda haka za a yi hakuri ni zan tsaya don bashi yana da minti ainihin wato goma da in yana da bayanai da ya kamata yi ilka'i zuwa ƙa'izan tashi ne da kujera a eh, sai zo ya zauna nan ba ya zo ya ainihin wato yi ilka'in bayanansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala eh gaskiya na so in yi magana ma farko na manta ne akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da shi Dr. Jamilu Zarewa ya baro ina ganin Kaduna ne zai koma a hanya shekaran jiya da daddare jiya nake gani Bashir Journalist ya turo min cewa an tare shi a hanya an so a kashe shi dai Allah ya tsallakar da shi da gaba an kwace motarsa da wayoyinsa da kuma abubuwansa na san da ke jamilu zarewa sananne ne musamman wanda take harkar social network facebook da whatsapp yana ya zo nan mako to kaga yana kokari musamman wajen amsa fatoyoyi saboda haka a masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita abun ya kuma ba shi lafiya motar ma na samu labari an gano motar wannan shine Allah mu kuma ya tsare mu dan tsarkin sunayenka da haka akar masallahu bismillah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 da ke wani anguwa ta gwiwa locust kuma gidan samaros eh, samaros gidan yaya na alhaji bello gwiwa kwamishinan hilaye da gidaje ah, alhamdulillah ziyara ta kama wancan sati muka zo muka saurari kuma ilimin da a sheik musa asadu sunna zakin sunna yake gudanarwa a wannan masallaci da kuma sauran wuraren da ya bakunce mu daga Kaduna fatar mu Allah subhanahu wataala ta kan kama mala da alkhairi eh, gaskiyar magana mala yana kokarin karantar da daliban ilimi hanyoyi na fahimtar littafi Allah da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fahimtar manhaji na ahli sunna wal jama'a eh, ya karbi sunansa ahli wato asadu sunna zakin sunna kuma dodon yan bidiya ya karantar da sunna kuma yana yana ciki ci gaba da karantarwa fatar mu Allah ya kara mu kan barka. kuma wannan hanyar da ka dauka ta kokarin yada ilimi Allah shi maka jagoranci shi sa wannan abu ya zan daga nan har zuwa shiga aljanna ah, yana ga gudanar da wa'annan karanci karanci gurare guda biyu kuma duk kowa ne gurare idan ka tafi sai abu ya baka shawa saboda ka gaskiya mu magana muna addu'a Allah ta kan kama malam da alkhairi sannan kuma shi kuma babban yaya na da Allah ba shi ikon yin wannan kafaitaccen masallaci kuma ya mika shi hannun sunna Allah gina masa gida aljanna wato wannan ya dan ya faranta mini rai ba wai ya dan faranta min ba ya faranta mini rai kure da gaske kuma na fahimci wasu ababi da dama daga cikin su ina fahimtar cewa a tokoto sai mu wa Allah godiya wato sunna ta kafa a sokoto me yasa nake haka saboda duk inda ka tafi a majalisun da ake karantar da malaman sunna suke karantarwa zaka samu matasa sun cika wannan gurin kuma cikar da ba za ka same shi ba a wasu makarantun ne ko kuma wasu majalisu inda ba na ahli sunna ba wannan abu farin ciki ne kure da gaske duk wani majalisin da ka sani na malaman sunna suna koyarwa a cikin sokoto to za ka iske matasa sun cika a wannan gurin kuma sun cika hamma sun baki ya nuna suna ta yi ne suna ta kafa a sokoto ke je ka majalisar dr mansur ga yadda aka taru yadda matasa suka taru suna karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya je ka wajen a shek habibu yahya kaura ga irin yadda matasa suka taru a wannan guri ana karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya je ka wajen waton a shek sa'id alhassan jinjir kaga yadda ake karatu ake yada ilimi kuma yadda ɗalibai suka taru ana karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya je ka wajen malam bashar dan hili ko korot kaga irin yadda ɗalibai suka haɗu suna karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya duk a cikin wannan birni na sokoto je ka wajen malam ahmad helele kaga irin yadda yake bayar da ilimi sunna tana tashi ɗaya bayan ɗaya ana karanta da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jika wajen malam bello na malam ka ga irin yadda ake karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan gari na Sokoto kai dukkan majalisun da ake karantarwa wanda ba sa kidayuwa cikin minti goma da malam ya bani zaka iske cewa in dai guraren da ahli sunna ke karatu ne zaka ga matasa an cika sannan kuma an zo ana saurari ilimi kuma ana bayar da ilimin domin su ahli sunna suna da abun da suke bayarwa wanda baya da abin da yake bayarwan shine in ya kama sai ka yana kabi kabi ya rasa abin da zai bayarwa shi saka ba zai tara dalibai ba ina wata an gano nan su ahli sunna dama suna da abin da suke bayarwa domin suna da littafi Allah suna da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani majalisin da kan ni ambata nan da wanda ba ambata ba cikin majalisu na ahli sunna wal jama'a ina jin ba ambace na Sheikh Malam Musa Ayyuba duk wa bugo shi ma idan ka tafi zaka yi matasa sun taru ana bayar da ilimi kuma ana karban ilimi wato duk wa'annan guraren idan ka fahimce su idan ka tafi zaka ga akwai abin da ake bayarwa domin littafin Allah ake bayarwa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wasu guraren da ba na ahli sunna ba kila za a ji ana baka labarin labarin da malai ya bamu yanzu na dan fashi da makami da yake yi fashi a sama kuma kuma wai ga wanda zai wa fashi ba sai mala'ika to da Allah ya za a yi eh, me za ka tsinta a wannan guri shekaran jiya nake ji ba ma da dadewa ba shekaran jiya nan nake ji wani daga cikin malaman bidi'a yana wa'azi har aka babi labarai shekaran jiya cikin wannan watan da muke cikin sa cikin Ramadan nan yana wa'azi yana cewa su yana so yi nuna ma mutane su suna da daraja yace wanda ma an musulmi zalla wanda an musulmi zalla wanda yake aikata abun da Allah ya ce mai ya aikata kadai ya samu rahama har ya samu shiga aljanna ballenta mu da muke da Allah bai samu ba je su suna su yana gani su sun kai wani matsayin da su suna aikin da Allah bai sa su saboda ka su darajar ta wuce ta musulmai su musulmai sun tsaya inda Allah ya kai su ne inda Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma shi su kuma darajar ta wuce wannan suna aikin da Allah ma bai sa su ba su duka azaba kansu da ba shine bidiya kuma shine bidiya ba shine bidiya ya Allah ka kare mu daga bidiya Allah ka raba mu da bidiya da kuma inda ke kokarin yada bidiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki sunna da da ke karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan gaskiyar magana wato asali suna alaka ta da shi ba ta yanzu ke ba ta dade muna da hulɗa tsakanin da shi kwarai da gaske kuma hulɗa ta da'awa kuma mutanen da ke kokarin shiga ta social media bangarori na wato kafafen yada labarai gaskiya suna amfana kwarai da gaske da karanci karancin da malam ke yi mafi yawan laccocin da yake za ka sami su a social media kwarai da gaske ana posting ɗinsu a whatsapp da kuma facebook kuma da muhabarorinsa da karance-karancen da yake da littafan da ke sawa da guraren da ke zuwa duk ana fotin din su gaskiya ɗalibai suna amfana Allah ƙara ma rayuwar kan barka malam Musa muna roƙon Allah subhanahu wataala ƙara muna yawaita muna ire-iren ku sannan kuma wannan yana zama kalubale gare mu mu ma mu tashi mu yi karatu domin gaskiyar magana da'awa ba ta yiwuwa sai da ni sai da karatu sannan kuma idan aka ce matasa suna da hamasa ta musulunci kuma ba a karatu to yakan kawo matsaloli da dama domin zai kai ga inda za a rinka tayar da rigingimu kawai ba wai abin wato ba ba rigima ta fahimtar gaskiya ba idan aka ce matasa ga hamasa musulunci amma kuma ba a karatu kuma ba a kusantar majalisu na ilimi to za a kama jimu ne kawai wanda ba sa da tushe ba sa da asali wanda ba shine manufar musulunci ba ba shine har sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatar mu Allah karbi ibadodin mu gaba daya wayannan malaman da suka zo suna karantar da mu a cikin wannan birni na Sokoto muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kama su da alkhairi kuma ya sanya cikin mizanin kyawawa ayyukan su Allah shi ba mu ladar da ke cikin wannan karance-karance kuma shi ba mu ikon halarta irin wa'annan guraren domin amfana da irin ilmukan da ake yadawa a wa'annan gurare anan zan dakatawa insha Allah ba karmaka Allah wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kana tashi a akwai sanarwa guda biyu na farko fadilatul doktor muhammad masur ibrahim ya ba da umarni cewa a sanar maganan kwamitin marayu da ake da shi cewa duk wanda yake da wata gudunmawa da zai baya ta kuɗi ko ta abinci ko ta kaya to sai dai malam dalla mun san tsari wanda za su bayar mata ina za su bayar kuma wa za su ba to in anan ne wanda zai kawo ɗaya daga cikin yan kwamitin wannan masallaci su zai nema ɗaya kenan sannan na biyu ashirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar akwai littafin tazinul warqat na abdullahi gwandu an gane littafi ne yana da muhimmanci kwarin gaske gaske na farko akwai luga a cikin shi ta hanyar sanin daidaikun kalmomin larabci masu nauyin gaske na biyu karanta littafin yana sa mutum ya san me ya faru a tarihi wanda haske shehu ta kai da suka yi jihadi banda Allah ya taimaki shi Abdullahi Gwandi ya rubuta wannan littafin to da tsarere da za a yi wa shehu da sunan jihadi a nan kasar da suna da yawa to da aka sai maka ga cewa za mu yi daura ta kwana ashirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar amma a masallacin abu hurera daga azahar zuwa la'asar awa biyu ne za mu gwada mu gani ko za mu iya sauke littafin a awa goma da haka idan ashirin da ɗaya kayi kowa sai nemo littafin shi na tazinu sai mu haɗa a kuma kamar yadda dakta ya magana yanzu dakta abubakar riba sha Allah sakkwata wana so da izinin Allah za mu mai da ita markazi ne ko santa da haka za mu dinga bullowa a kai akai muna lekuwa muna koma a sha Allah ba dai mu tare a nan ba amma dai za mu dan dinga lekuwa muna koma wannan shi ne, da haka da izinin Allah na san kwarin gaskiyar gaske ɗalibai suna da wasu yunwa da kishirwa na karatuttuka a wasu janibobi kwarin gaskiyar gaske to da izinin Allah ba mu ce mun san kwaiwa mu ma ɗalibai ne yanzu muke neman karatun amma da izinin Allah za mu iya ƙoƙarin mu gurin soke wannan nauyi wannan shi ne saboda haka Allah ya mana albarka kowa Allah ya mai da shi ainihin wato gidansa lafiya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum